a wani lamari dai da ya shafi harkar tsaro kai tsaye a najeriya inda wasu ɗaruruwan 'yan gidan yari na garin ekota ne da ke jihar akwa ibom suka yi wata ta da kayar baya suka balle daga gidan yarin wanda ya yi jallin tserewar ɗaruruwan 'yan gidan yarin sama da talatin ko da dai an kai ga gano su daga cikin su tare da dawo da su a gidan yarin lamarin da ya kai ga kashe mutane hudu kuma da hakan ya sa na tuntuɓi kwamishinan rundunar 'yan sandan jihar ta akwa ibom jihar da lamarin ya faru sha'ibu ma'azu domin jin halin da ake ciki sai ya ce eh, hakika mun ɗauki matakai daga lokacin da abin nan ya faru na san kuna labarin cewa daga cikin wannan gidan yari abin ya faru ba daga waje suka zo daga ciki abin ya faru to an samu wanda ake tuhuma da laifuka da dan dama wanda suka tsere a wannan lamarin eh to mun samu da zarar mun samu wannan labarin mun dauki matakai na gani cewa wayan da suka fito daga wannan gidan yari wanda sanannu wanda aka sani an tsare su a hanya kuma an mai su gidan yari daga faruwa mun zuwa yanzu na jin an samu dai masu laifi kamar sha hudu da aka su haka kuma kwamishinan yan sandan jihar ta akwa ibom ya bayyana cewa babbar barazana ce ga harkar tsaro waɗanda ake tsare da su su tsere nan ne mutane da ake tuhumar da manyan laifuka su fashi da makami su fi san kai eh, suna gidan yari kaga akwai dan dan dan dan sarari dan soki suna gidan yari suna sarari suna suna jiran hukuncin alkali to yanzu ne sun koma cikin jama'a kawo na ga sai Allah san ko abin da su sake akwai barazana dole akwai barazana da ne da su mutane sun na hayan suna nan akan tituna da suna aiki sannan kuma mun samu karin bayani daga wajen sun jami'an gidan yari din akan shirin cases da mutane suke tuhuma ake tuhumar su da shi muna aiki da su da suka bincike wannan kesi din da labarin da ake da shi nasu daga ƙauyukansu daga inda abin ya faru da sauransu insha Allah za mu haɗa kai da duk wanda muka ga zai a tabbatar cewa an gano su. To sai dai kuma shugaban hukumar jami'an tsaro na gidan yari na jihar ta Akwa Ibom Mr. Alice Odita ya ba da umarnin bincika yadda aka fasa gidan yarin na garin Ikwata ne. a jihar ta Akwa Ibom ana samun irin wannan yanayi dai na fasa gidan yari fursunoni ke yi a Najeriya bisa zargin cinkoson da ya yawa a gidajen yaren kuma mafi yawan daga cikin fursunoni da ake tsare da su a gidajen yarin kasar suna jiran shari'a ne lamidu abubakar sokoto muryar amurka daga fatakwal najeriya